masu kallo da sauran mu ina mana sallama irin ta addinin ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai mai jijjiye al'amura mai jijjiye kwanaki daga cikin baiwa ta Allah subhanahu ta'ala da hikimomi nashi da yarda shi Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wannan wata mai alfarma wannan wata mai daraja wannan wata wanda duk wani musulmi mai imani mai son ya gwababa ladan shi mai son ya yawaita ayyukan alkhairi yana fatan allah ta'ala ya nuna mashi wannan wata yau allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suka halarci wannan wata mai daraja mai alfarma ga shi mun ɗau azumi azumi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa hadisin abi huraira hadis qudsi yana rawaituwa daga Allah subhanahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya ce dukkan aikin dan adam nashi ne kullu amal ibn adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi dukkan aikin dan adam nashi ne ma'ana daga gare shi ya fito ladar shi ya santa ko an ƙididdiga ta kamar yadda malamai suka ce allah su ta'ala ce sai azumi wannan nawa ne ma'ana allah su ta'ala yana cewa ku bar ni da lada azumi ni kaɗai na san abin da zan ba ku wannan wata wanda manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ramadan ya zo za a buɗe ƙofofin aljanna za a rufe ƙofofin wuta za a ɗaura shaidanu saboda daraja da kima ta wannan wata wannan wata mai daraja wanda allah subhanahu ta'ala a cikin shi ne ya saukar da alkur'ani a cikin da ya tulqatar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka a cikin daren lailatul qadr din nan allah subhanahu ta'ala ya ce a ciki ake yin bujan na shekara fiha yufraqu kullu amrin hakim wa'annan alkhairai da suka tattaru a cikin wannan wata mai albarka allah ta'ala ya nuna mun ya nuna maka ya nuna miki cewa allah ta'ala ya kawo mu a cikin <clears throat> wannan wata mai za mu yi godiya da nuna jin daɗi ga allah ta'ala idan ka halarci wannan wata allah ta'ala ya buɗe maka wata taska ce tashi kamar sarki ya buɗe maka wata taska da akwai gwalagwalai akwai zinarori akwai kayan komai a ce aha gaya nan yi abin da kake ganin za ka amfani da shi ɗibi iya abin da za ka iya ɗiba na amfani wannan shi ne abin da Allah subhanahu ta'ala ya mana na kawo wannan Ramadan da ni da ke da kai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu a cikin wannan wata domin ya ga wace irin godiya za mu yi wani irin farin ciki za mu yi da Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wanda farin cikin nan da aiki ne za mu yi wanda zai nuna wa Allah su ta'ala lalle mun san ya muna baiwa mun san ya muna ni'ima kuma mun gode domin za mu kwatanta abin da Allah su ta'ala zai yi farin ciki da mu a yakin hudu, ɗaya da cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sha ɗamara yake cewa an yaƙin badar ban samu halarta ba amma idan Allah ya nuna mun yakin uhudu Allah la yarayanna Allah ma asna Allah zai ga abin da zan yi su don haka ni da kai ni da ke mu yi kokari mu ga Allah su ta'ala ya ga abin da za mu yi a cikin wannan ramadan Allah su ta'ala na ke roƙo ya datar da mu da ribatuwan wannan wata da jin daɗi da kuma samun ladaddaki inda Allah su ta'ala ya tattala a cikin wannan wata a sha lafiya wasu Two. Two.